Hausawa Top TV tashar al'umma. Kawo ma ɗan fim ɗaya tak mai addini, to kai waye kai? Kai waye kai, kai ka halice mu? Ko zaman ka muke a duniya? Ko an kawo jaddara mana kalmar shahada za kai? Sha sha sha kawai. To ni ɗan fim To ya malam ya kalli ni. Idan ina addini da baki ake addini, Ma'a saurare wannan kaɗan kenan daga cikin bidiyoyin da za mu sa muku a halin yanzu sai ku gyara zama domin kallon su. To fa, a biya yi zafi. 'Yan fim sun fara fitowa suna caccakar Sheikh Idris Bauchi wato dutsen tanshi akan wannan kalami da ya furta a kansu yake cewa da cikin 'yan fim babu mai addini idan kuma akwai shi a kawo shi za su masa tambaya akan menene addinin. inda wato baban lukman a cikin shirin labari na ya fito wata doguwar magana akan malamin inda har yake cewa ba zai kira shi da sunan da ake kiransa ba a yanzu inda dai kun san a yanzu ana yi wa malam idris din wato wasu kalamai da kiransa da suna kala-kala a dangane da abubuwan da yake yi inda shi ma yayin naziru sarkin waka musu babu yan ahmad ya fito yake batun cewa wawa ne da dai sauran kalaman da ya kira malamin a dangane da wannan caccaka da ya fito ya yi wa 'yan fim ɗin waɗanda wato suke ganin cewa wannan kalami da ya furta bai cancanci ya faɗa ba domin kuɗin goron da ya masu na cewar babu mai addini wannan bai kamata ya faɗa ka ba saboda bai san su ba domin babu a inda ake jam'u a ce mutane duk 'yan iska ne ko dai kama da haka. Shi kuwa baban Lukman har da ayoyi ya janyo a dangane da kare kansu akan wannan lamari. Da fari dai ga bidiyon 'yan fim ɗin kujiyan da suka fara yin martanin daga baya kuma za ku ji mu ɗauke da sharhi akan wannan lamari. Gashi da fari ku fara sauraron yayin Naziru sarkin waka masu bahu sannan kuma za mu samu ku baban Lukman na cikin shirin labari na shi ma ku ji abin da ya faɗa. A kawo ma ɗan fim ɗaya tak mai addini to kai waye kai. kai waye kai kai ka halice mu ko zaman ka muke a duniya kun an kawo jaddara mana kalmar shahada za kai sha sha sha kawai mahasadi shaki ci da addini wawa mugaffal kawai ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini in dai dan fim ne kira mu shi ka mu masa interview mai addinin tukunna masanta bai gaya mana mai addinin ah, akwai addinin da babu bin shari'a cikinsa to kai malam da kake tambaya su gaya maka dan fim ɗaya eh, taka mai addini su waɗannan na gaban kai na ruwansu da dan fim su suka san yan fim ne balle su san wani mai addini su za su kawo maka kuma sai suka kawo maka dan fim kai masa interview ta me wai mai addini kake nema yan fim to su gaya maka su ce maka a gaya maka mutum ɗaya tak mai addini to an gaya masa ka yi me ka cire shi daga musulunci kai da ka gada hmm? kai kana abubuwan ka ne kana wasu irin wani karatuttuka ka koma kake yi ka aje karatun da ya kamata ka yi ka sanar da mutane ya za su yi ibada ya za su yi tsarki ka sanar da su musulunci ka koma kana zage-zage da bankaɗe sai ka tona asirin wasu sai ka ga bayan wasu ko sai ka shafa wasu kashin kaji ko sai ka ɓata wani da mabiyansa eh? ka shiga gwamnati ka tafi can sifanta mu yi su wane ne duk mutumin da ka kaga maɗaukaki ne bin sa kake yi ka gaya za ka kaci zarafinsa ka nuna a duniya mutumin banza ne to sutura ai ta Allah ce mala, Allah ke suturtawa ɗaukaka kuma a hannun Allah take yawwa wanda bai taɓa ɗora goshinsa a ƙasa ba ma ya yi sallah Allah ya ɗaga sunansa duniya ta san shi ganin dama ya duniya ta kowa ce wanda duk Allah ya ga dama sai ya bawa lahira ce sai mumini aljanna sai wanda Allah ya zaɓa amma duniya ko ka zagi malami ko ka zagi basarake ko ka zagi ɗan fim ko kar ka zage su idan Allah bai yi ka maɗaukaki za ka yi suna ba duk irin mutane za ka ɓata dan a ji sunanka dan a ji murya ka ba inda za ka je kana nan kuma wallahi wallahi baƙin jini za ka jawo kanka ɗan ba abokin tafiyar ka bane tunda ka ce ba mu da addini a faɗa maka ɗaya tak mai addini to kai waye za a gaya maka ɗan fim mai addini kai waye kai a cikin musulmai masu da'awar musulunci masu koyewa ta addinin musulunci wace fatawa wani mutum kai kake kwaikwayo da tabi'ai tabi'i ina na tabi'ai sahabbai har kan mu'aki sallallahu alaihi wasallama wace koyewa wace fatawa wace wace wace tarbiyya ka dauko kake koyarwa da irin wannan karatun da kake kai awa ɗaya kana zagin wani akan mumbari kai awa ɗaya kana tonan asirin wani akan mumbari kai awa ɗaya sai ka mai da wani tsirara akan mumbari in an taba ka ko an ci mutuncin ka kai baka san fasbir ba ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini in dai dan fim ne kira mu shi ka mu masa interview mu bai addinin tukunna mu masa interview ga mana mai addinin ah, akwai addinin da babu bin shari'a cikin sa ikon Allah yau kuma layin markaɗin ya zo kan 'yan fim kenan a gaskiya gafata malam da na kalli wannan clip ɗin ka bani tausayi domin allah ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani a cikin suratul isra'il wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ula'ika kana anhu mas'ula allah ta'ala ya faɗi cewa kada mutum ya ambaci wani abu ko ya faɗi wani abin da ba shi da ilimi a kai domin da ji da gani duka abin tambaya ne a ranar gobe kiyama sannan ya malam zai yi da ayar da Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa wala an fusakun wa a'lamu biman ittaka Allah ta'ala shi kaɗai ya bar ma kansa sanin wane ne mumini wane ne mai ibada wane ne ke bin sa sau da ƙafa? amma sai ka kalli gungun al'umma baki ɗaya ka ce babu wani mai addini a cikin fim ka duba hikimar alkur'ani a ina ne cikin ƙur'ani inda allah ta'ala ya kalli mutane baki ɗaya ya ce kaza babu daga nan zaka ji allah ta'ala yana cewa mutane aksar la ya alamu aksar la ya aƙilun aksar la yu'minun amma idan zaka je yana cewa kalilin matu tu'minun duk yanda aka yi ba inda Allah ta'ala ya jam'i amma yau ka fito ka yi jam'i akan yan fim to ni dan fim ne to ya malam ya kalli ni idan ina addini da baki ake addini yana da kyau dai gaskiya mu rika tsarkaka ah, bakunanmu ni ba zan kira ka da sunayen da ake kiranka a social media ba amma shakka babu duk wanda ya kalli clip din nan <laughs> to ya san cewa kai dai ba lafiya assalamu alaikum to masu saurare kamar yadda kuka kalla a halin yanzu wannan martani ne izuwa ga Sheikh Idris Dutsen tanshi akan kalamin nan da ya fito yi kan yan fim inda suke ganin cewa wannan kalami nasa da yi wato bai yi shi a inda ya dace ba wato domin jam'un da ya a kansu bai san su ba ne shi yasa ya fito yake wannan magana amma za ta iya bayuwa izuwa ga dukkan abin da suke bayyana a idan mutane na 'yan fim dole mutane ko kuma ma mu ce duk wanda ya tashi zai magana a kan ya ringa faɗar jam'u amma fa ba wai hakan shine yake nuni da cewa babu masu addini a cikin 'yan fim ba domin akwai wanda ma idan baka san shi ba aka ce maka harkar fim din yake yi musamman ma waɗanda fuskar su ba ta bayyana idan aka gaya maka shi aka ce ɗan fim ne kuma kaga ga yadda yake riko da addini ba za ka ce ɗan fim din bane ba kuma haka zalika a cikin yan fim din ma akwai waɗanda suna nan da takawarsu da tsoron allansu kuma suna riko da addinin kawai dai an yi jam'u ne ana ganin cewa dukkan wanda ya fito a cikin fina-finai ko yake yin harkar fim to fa babu shakka ɗan iska ne kuma tataccen asharari ne domin a yanda wasu ke faɗan kafa hujja babu wanda zai ringa yin fim in ba ɗan iska ba ne tsakanin maza da matan duka kuɗin gora ake yi masu alhalin a wanda wato ake batun cewa ba a yin jam'u a dukkan abin da za a yi a ce duka mutane sun taru sun lalace dole akwai na Allah a ciki. Wannan lamadi dai babu shakka ya fusata 'yan fim ɗin inda suka fara fitowa suna martani ga Sheikh Idris ɗin. Shin masu saurari me za ku ci dangane da wannan martani da suka fara masa? Shin Sheikh Idris abin da ya faɗa ya kyauta hakan yake ko kuma a'a 'yan fim ɗin ne da suka fito suke masa martani ba su kyauta ba. Muna jiran jin shahin ra'ayinku mun gode.